29 ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 28 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 108 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da tsari da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake gudanar da al'amuransa na ibadoji da mu'amaloli da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ibn qayyim ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da littafansa nesa da ƙasarsa inda ya je aikin hajji a ƙasar makka Allah ya saka mushi da alkhairi za mu tashi inda malai ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil itikaf ga wata gaba da za ta yi magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala salama dangane da al lafazin asali daga kalma akafa ne shi ne sulasi ɗinsa idan an cire ƙarin alif da taɗin din ma'ana kafa habasa wa habasa habasahu aka ce a kafa ai habasa wa kafa ko kuma a ala alashai'i malamai suka ce ma'anar shi aqbala alaihi idan mutum ya tsaya yana yin wani abu ya sa shi a gaba shi kadai yake to shine akafa alaihi kenan idan aka ta'adda da ainihin ala akafa kuma mujarrad an ta'adiyati bi harfil jarri to yana nufin habasa hu ya katange shi wa waqafahu ko ya tsare shi gashi da Allah yake cewa abin nan wal hadiya ma'kufan ai wal hadiya mahbusan kenan wa mawqufan da hadaya ta zama an katange ta an tsare ta an tafi da ita har zuwa kasar makka ibadar itikafi ita ce a shar'ance kamar yadda aka sani lazimtar masallaci a cikin wasu kwanaki da azumi ainihin wato a raba mutum ya raba kanshi da duk wata hulɗar duniya in banda ibadoji da abubuwan da suke na larura na duniya kamar cin abinci kamar bacci kamar shiga ban ɗaki amma banda fira da alaka da mata banda kasuwanci banda duk wani abu da ya shafi duniya to manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin irin wannan ibada shine zamu ji daga ainihin wato wannan littafi malam yace lamma kana salahul qalbi wastiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala yayin da ya zama ainihin wato istiqamatul qalb salahul qalbi gyaruwar zuciya wastiqamatuhu da daidaituwar zuciya ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala akan tafarkin da zuciya take bi tana tafiya dan ta kai ga Allah ubangiji ta'ala mutawaqqifan wannan abu ya zama yana tsaye ne yana tafiya ne ala jam'iyyatihi ala Allah wannan ƙoƙarin sanya zuciya akan tafarki mai kyau da nagarta yana tsaye ne akan iya tattara zuciya ya zama ba ta da wani shagali sai Allah ɗin ma'ana zuciya tana zama ne akan tafarki madaidaici in ta wayi gari ta zama ba ta da wani shagali sai Allah maɗaukakin sarki ba ta da wata damuwa ba ta da wata hulɗa sai ta Allah walamma sha'asahu walamma sha'asahu bi ikbalihi bil kulliyati ala Allah ta'ala da kuma lamma asalin lafazin lamma sha'afahu ash-sha'af shine abin da ya warwatsi to haka ce lamma sha'afahu ya tattara abubuwan da suka watse a wuri guda zuciya tana da shugul wanda suke a warwatse tunani iri daban-daban burace-burace iri daban harkoki niyoyi ainihin wato qararat abubuwan da mutum yake sa ran zai yadda dai ka san kowa ya san zuciyar shi na bujuro mun shi da tunani iri daban-daban a lokuta daban-daban yana da matsaloli da larurori da tunane-tunane da abubuwan da yake sai waɗanda duk waɗannan sun riga sun su ne suka ainihin wato zama sha'as suka kirkita zuciyarsa suka ainihin wato sa zuciya ta zama a cikin wato damuwa iri daban shi ne lamma sha'asa wudin shi za ke cewa wanda kanshi ya batsa zaki ya ce mashi ash'asa ash'asa wanda yake da kai a wargaje babu kun ba a taje ba ba a kwantar da shi inda ya kamata ba to sai an tattara duka wannan damuwar ta zuciya wuri guda bilkulliya gaba daya alallahi ta'ala waɗannan sa daga cikin abinda in an yi sannan zuciya za ta hau ta farki madaidaici da zai kai ta ga Allah tattara tunanin zuciya da wawwatsuwan da wawwatsatsan tunaninta a dawo da shi wuri guda akan Allah fa inna sha'asal qalbi la yalummuhu illa al-iqbalu ala ta'ala dan wannan hayaniya da ke rikita zuciya da ke wawwatsa wa zuciya ainihin alkadarinta babu abin da ke tattara shi wuri guda sai fuskantar Allah madaukakin sarki wa kana fudulu ta'ami wa sharabi kuma ya kasance yadda abin yake fudulu ta'am abinci wanda ya wuce abin bukata shine fudul da abin da aka ce fudul shine wato abin da ko babu shi babu komai ko babu shi za a iya rayuwa za a iya surviving to idan aka samu fudul ta'ami wa sharab abinci da ya wuce iyaka da shi da abin sha wa fudulu mukhalatatil anam da cakudai-dai ne ya da halittu fiye da abin da mutum yake bukata zuwa gare shi na dole wa fudulul kalam da zance wanda mutum yake yi fiye da na dole akwai wanda ya zama dole ne sai yi. mai da sallama tasbihi da makamantansu gaisawa da mutane da makamantansu waɗannan sun zama dole ko ko za ka sayi wani abu ko za ka siyar waɗannan duk sun zama dole amma akwai zancen da in ka wuni baka yi shi ba baka yi asara kuma ba to wannan shine fadlul kalam kamar yadda akwai abincin da ko baka ci shi ba ba za ka ji yunwa ba ko baka ci shi ba ba za ka faɗi ka mutu ba yunwa ba za ta kama ka ba ko to fadal kenan haka ne da mutane akwai ta dole wanda za ka yi da su a cikin sahun sallah wanda za ka yi da su a cikin wajen jana'iza da makamantansu da ire-iren waɗannan amma zaman fira yawon banza a gari da a tare a nan a cece ku ce a tare a can a yi musu duk waɗannan you can be without them za ka iya wadatuwa daga su da ire iren su ko to su ne fadul ɗin haka wa fudulul manam da bacci wanda yake ainihin ya wuce kima wanda zaka iya wadatuwa da shi ya zama baccin da kake yi akwai abin da ya dora akan average akan madaidaici da kake bukata ko kuma minimum mafi karanci da kake bukata to wannan da ya karu akai din shine fudul din mimma yaziduhu sha'asan wanda duka wannan ƙarin abinci da ƙarin surutu da ƙarin cakudaddena da mutane da ƙarin yin bacci da surutu da mutane wanda ba ka da bukatar shi yana karawa zuciya wawwatsa al'amarinta ne wa yushattituhu fi kulli wadin yayi kace-kace da zuciyarka wai zama kowane bangare na zuciyarka yana cikin wani bugire nan a ciki akwai tunanin kaza can akwai tunanin kaza can akwai magana kaza da aka gaya maka ta tsaya maka can akwai magana kaza da kake so ka gaya wanda zaran ka ganshi ko ta gulma da ka jiyo kana so kai maza ka yada ta ga sunan dai hayaniya iri daban-daban shi za ka ko a sallah ne kana sallah dan yana ta tuno maka duk ire-iren waɗannan abubuwan yana ta ƙara ainihin wato tuna maka tuna kaza tuna kaza har ka manta ma mai aiki a sallah wa yaqba'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala wannan abubuwan za su yanke mutum daga tafiyarsa zuwa ga Allah aw yud'ifuhu ko kuma ya raunata tafiyan aw ya'uquhu ko ta kawo tafiyar tarnaki wa yuqifuhu ya dakatar da tafiya to yayin da ya zama duk waɗannan abubuwan ga yadda suke iqtadat rahmatul azizir rahim da ibadi rahmat da Allah ubangiji yake wa bayinsa sai ta hukunta an shara'a lahum min as sawm ya shar'anta musu azumi ma yuzhibu fudul at-ta'ami wash-sharab domin azumi ya tafiyar da ya kawar musu da yawan cin abinci da yawan shan abin sha wa yastafrigu min alqalbi ikhlat ash-shahawati kuma ya raba zuciya da cakuɗaɗɗeniya da ababen sha'awa al-mu'awwiqa waɗanda suke tarnaki lahu ga zuciyar an sairihi ila Allah ta'ala daga barin tafiya zuwa ga Allah wa shara'ahu bi qadri maslaha Allah ya shar'anta hakan da gwargwadon bukata bi haisu yantafi bihi al-abdu fi dunyahu wa ukhrahu ta yadda bawa zai amfana da wannan bauta ta azumi a duniyar nan kuma zai amfana da ita a lahira a duniya yawancin abinci misali da yawan shan abin sha da zaƙewa wajen buƙatu na sha'awa musamman na jinsi yana da cutarwa da zai haifar da mutum idan mutum ya yi wannan fiye da kima yawancin abincin da yake da yawan sha da yake yi zai shafi gaɓoɓin jikinsa zai shafi ainihin lafiyar jikinsa zai shafi musamman gaɓoɓin da ke da alaƙa da sarrafa abinci a jikinsa wannan duk yana iya zama mishi matsala daga baya yana iya haifar mishi wata cuta ko wani lalaci ko wani yanayi wanda yake mummuna kaga a duniya zai amfana da wannan rage cin abincin da zai yi da azumi haka a lahira zai amfana saboda ibada ce da Allah ya bautar da shi da ita wato misalin mutum kamar misalin wani wanda zai tafiya ne akan hanyar shi ta zuwa wata anguwa ko wani yanki misali ka kaddara ka kama hanya yanzu daga nan zaka je a ce samar zaka je da ka daga nan tudun wada wajen kilomita goma ne misali ma dauka ko sai zama duk inda ka tafi kaɗan kaga ana wani abu sai ka tsaya ka tsaya kallon mai wasa da buri ka tsaya wannan shago ka leƙa ka ga mai ake siyarwa in ka ga wannan sai da doya ka tsaya ka taya in ka ga mai hura ka tsaya ka sha yaushe za ka yi sanda za ka je duk abin da ka ga ana yi sai an yi da kai in ka za an kaɗa wani a mashin da kai za a ɗauke shi kuma a kafa tafiya a tafi asibiti kaga ba da da zaka kai inda zaka je to haka mutum yake ga wanda yake so ya kai ga Allah ya samu shiga a wurin Allah amma kuma ya sa gaba gare shi ya sanya abubuwa na shiriri ta iri daban-daban wanda suke bata mai lokaci kaga za su hana shi kaiwa san da ya kamata ko kuma su hana shi kaiwa ga baki daya a the end ba zai isa inda yake so ya je ba ne sai Allah ya shar'anta wata shari'a wata ibada da za ta hana ka wato bibiye wa waɗannan abubuwan damun dai in ka ci ka ƙoshi ne ka sha ka ƙoshi sai wannan ɗabi'ar jiki ta ƙoshi ɗin ta dinga sa ka kana jin kazar-kazar ɗin da sai ka yi kaza sai ka yi kaza ka dinga jin ƙarfin da kana da buƙatar sai ka yi kaza sai aka ce ka rage cin abincin cin abincin ka rage shi zai rage maka ƙarfin kuzarin yin waɗannan abubuwa zai rage maka ƙarfin ainihin wato sha'awar yin waɗannan abubuwa zai sauƙaƙa ma jikinka wajen aikin narkar da abincin da sarrafa shi sannan aka wa mai azumi cewa in yana azumi da surutun banza surutun banza yana da matsala kansa ne a jikin azumin kaga ko da da can yana surutun banza yanzu a cikin azumi zai dinga kaffa kaffa yana tunawa kaga rage mashi hayaniya aka shar'anta mashi wasu ibadoji da ake so ya dinga yawaita yin su da azumin sallar tarawi sallar dare yawan tasbih yawan katin alkur'ani yawan sauraron wa'azozi wanda duk wannan za su mishi riyaba ga zuciyarsa wanda ordinarily mutane ba su zuwa in ka lura ko da anan kasashen mu in ba in ba wanda ya saba zuwa makaranta ba wani bai sake zuwa karatu da an gama azumi sai kuma baɗi hatta su ma malama akwai wanda ba sa yin karatun su ma daga azumin sai azumi kowa ya yarda cewa azumi a cikin bauta Allah da ake a cikin shi haddada zuwa wannan karatuka na tafsiri da, da, da, da sira da hadisi da wurin wa'azozin mata da muhadaroyi, ko ina dai kabi za ka ga ana gabatar da karatutuka kuma za ka ji ana sanya su a gidajen kafafen watsa labarai na kallo da na saurare da na zamani wanda suke na lantarki ko ina za a rude kawai da da harka addini go so irin wannan yanayin ne yake so koyaushe mutum ya zama yana cikinsa sai ya zama wannan ya sauƙaƙa mashi hanya zuwa ga tafiya ga Allah maɗaukin sarki kuma sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta azumin kada ya zama mai cutarwa kuma kar a ce kullum baka ci akai baka shi gwargwadon abin da zai zama akwai maslaha a cikin shi babu babu bacin maslaha babu barna a cikin sa wanda zai amfane shi ba zai cutar da shi ba wala yadurruhu wala yakfa'u amma masalihi al-ajilati wal ajila wanda zai baka ainihin wato amfani ba zai cutar da kai ba ba zai hana ka yin abubuwan da za su amfane ka al'ajila na yanzu yanzu na duniya wal'ajila da na can da karke na lahira ke ma'ana mai azumi yanzu ba zai ce don yana azumi ya kasa yin noma ko ya kasa tuka mota ko ya kasa yin wanki ko ya kasa zama a rufar kasuwa saboda tsabar yunwa duk babu wanda zai ce azumi ya hana shi wannan inda ya lafiyayyen ɗabi'a gare shi zai iya yana azumi kuma yana gabatar da sauran harkokin rayuwarsa ina jin kowa ya yi da wannan ko to kaga bai hana shi yin ayyukan da ya saba masu amfani ba amma ya gintse shi daga yin ayyuka wanda suke marasa amfani to bayan da aka shar'anta wannan ya zama shi wajibi ne ga kowa sai kuma aka shar'anta wani ƙari ga wanda ya gaze iya shine wa shara'a lahumul itikafa allazi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah ta'ala sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta itikafi lizimtar masallaci da yin ibada wanda shi kuma manufar shi da asalin abin da yake so ya cimmawa shine zuciya ta ta tsaya a tsare ta kofin ƙalbi, shine habsul kalb a tsare zuciya akan Allah kawai wa jami'iyyatuhu alayhi a tattara zuciya gaba daya ta zama ba ta yin komai sai abin da shafa Allah wal khalwatu bihi ta kebance da Allah walin qita'u anil ashgali bil khalqi wal ishtighali bihi wahdahu subhanahu kuma zuciyar ta ainihin tsinke ta rabu da shagaltuwa bil khalq da halittu wal ishtighal bihi ta zama ta shagaltu ne da Allah shi kadai wahdahu subhanahu shi ƙari ne akan azumi ya zama zuciyar ta zama ba ta da wata manufa wancan abin da ma ake na maslaha ita ba za ta yi shi ba wannan lokacin bi haisu yasiru dhikruhu wa hubbuhu sai ya zama ambatan Allah da kaunar Allah wal iqbalu alaihi da fuskanta Allah fi mahalli humumil kalbi wa khatarati ya maye gurbin damuwa ta zuciya da abin da ke bujurowa zuciya gama garin mutum yana da damuwar da yake ji ta bukatuwar rayuwa da talauci da bashin da yake bi ko wanda ake bin shi da cutar da aka mishi ko wanda ya da ainihin da tsoron abin da zai kai ya kawo na kasuwancin shi ko rayuwar shi ko makomar shi ko ƴaƴan shi iya ta da kowa na da wannan damuwar su humumul kalb wa khatarati da kuma abubuwan da suke bujiro wa zuciya tunane-tunane planning da yake yi neman mafita game da matsala kaza tunanin yadda zai tsara kaza abu kaza da zai yi ya zai bullo mishi noman da zai yi ya zai gyara gonar shi ya ya kamata ya yi kasuwanci kaza aikin gwamnati iyalan shi duk wannan tunanin yana bujiro mai khatsarat wanda koyaushe suna tsarguwa a zuciyar shi ko da su ake ya maye gurbinsu da ambatan Allah da ƙaunar Allah a cikin itikafi shi yasa hatta gaida mara lafiya na itikafi baya zuwa yi hatta jana'iza na itikafi baya zuwa yi duk waɗannan sun sauka daga kanshi su ake kawai ya fuskanci Allah kawai Allah kadai fa yastawi alaihi badlaha wa yastawli alaihi badlaha wa yasira alhamu kulluhu bihi sai ya ainihin canza waɗannan damuwa da ambatan Allah da ƙaunar shi a wayi gari dukkan manufarsa alhammu kulluhu manufar shi gaba ɗaya bihi da Allah akan Allah take wal khataratu kulluha bi zikri ko kuma wancan waisir hammu kulluhu bakin cikin shi gaba ɗaya ya zama sai dai damuwarsa akan Allah ne wal khataratu kulluha bi zikri duk abin da zai tsarkasa a zuciyarsa to ambatan Allah ne wa tafakkuru fi tahsili maradihi ya zama yana ta tunani akan ya zai samu yarda Allah wa ma yaqrubu minhu ko wa ma yuqarribu minhu da abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah kawai abin da yake nema kenan fa yasiru unsuhu billahi badlan min unsihi bil khulqi sai zama yana jin daɗin tarayya ne da Allah maimakon jin daɗin tarayya da mutane shiga cikin mutane da yake ya zauna nan ya shiga can ya fita ya je nan ya je can ya waya da wannan ya chatin da wancan ya zauna a nan ya je ya tafiya ya je can ya je can sai zama kawai da Allah ubangiji yake wannan ganawa fa ya'udduhu bi zalika li unsihi bihi yawm al-wahsha sai zama wannan kamar yana wa kanshi wani tanadi ne na zaman lafiya tsakanin shi da Allah ranar bala'in alkiyama fil quburi tukunna tun a kabari hina la anisa lokacin da babu abokin zama yanzu mai da Allah abokin tattaunawarsa abokin ganinsa tun a nan duniya saboda da ya shiga kabari akwai wahsha akwai kadaici shine ma'anar wahsha dan adam misali Allah ya yi shi kamar da malamai suke fara a matsayin social being ne shi wato halitta ce alif wanda bai iya rayuwa sai da mutane Imajin a ce a ware ka kai kadai a ce ka tafi daji ka zauna ko da kana cikin mutane babu daɗi in aka ware ka kalli dai kisar su ka abu ka abu masu ainihin kisar. Eh, wa alasati ladina khulifu yace Allah yace hatta eh, daqat alaihimul ardu bima rahubat sai da ƙasa ta musu ƙunci duk faɗinta. Imajin a ce a garin nan na Zariya misali ko duk garin da kake ka wayi gari ba wanda zai kalle ka ya murmushi ba wanda zai miƙo maka hannu ya gaisa da kai in ka kasa abu ba wanda zai siya in ka je siya ba wanda zai siyan maka ka yi sallama sai ba ka dinga tunanin an amsa ko ba amsa ba babu har mata kama a ce ta tafi gidansu babu wanda zai wata hulɗa da kai imagine that kind of life it's going to be very boring zai zama da kunci kwarai to Allah bai yi dan adam da ɗabi'ar kuntata ba yayi shi ne ya saba da mutane yana jin daɗin ai magana da shi shi ma ya magana da mutane ya gansu su ganshi ya shiga cikinsu su shiga cikin shi su bata su shirya su fada su yi daɗi su yi gaba su dawo su amintu da juna duk wannan wasu bangare ne na rayuwa dan adam to a cikin kabari babu irin wannan sai ga wanda yayi yi abin alkhairi a duniya a cikin kabari wahsha ce zai zama yana cikin wata duniya ne shi kadai daga shi kamar da bahaushe ke cewa daga kai sai halinka kai ba ma bahaushe ba ya tabbata a hadisi ba. cewa kowa daga shi sai halin shi ko domin bayan kowa ya watsi, za a zo da ainihin halin mutum idan halinka na kirki ne sai Allah ubangiji ya narke wannan halin zuwa surar wani saurayi kyakkyawa wata halitta mai kyau ya zo ya mutum sallama ya zauna kusa da shi ya bara maka fira mai daɗi har aka ce sai mutum ya tambaye shi kai ko bawan Allah wane ne kai mai kyakkyawar fuska mai daddaɗan magana mai daɗin zama ce ni ne ka na alkhairi ubangiji Allah ka san a cikin irin waɗannan idan ko mutum ba haka bane sai kuma ya ga aka san haka za a turo mishi wata halitta mai mummunar kama mai ban tsoro da ban takaici da ban firgici kuma mai eh, magana ma in tai mishi sai ya shiga rudani kai waye kai mai mummunan ka baka sai zai ce da shi ni ne munanan ayyukanka ubangiji Allah ya tsare mu su kaga a cikin a cikin kabari babu ainihin wannan uns din babu wannan socialization din da mutane suke cako ɗaya ne da juna babu shi suna cikin wahasha ne suna cikin tafarrudi ne sai wanda ya aiki na kwarai wa ma la yafrahu bihi siwahu kuma Allah ya tanadan mishi abin da ba zai yi farin ciki ban ya shiga kabarinsa da lahirarsa sai yana da wannan wannan abin shi ne idan mutum ya gani na jin daɗi tun daga kabari zai fara murna yana gode wa Allah yana roƙon alfarma cewa a bashi ya dawo duniya ya zo ya samu dangi da 'yan uwa da jama'a su ya ba su labarin cato shi fa alhamdulillah ya tsira bawa na kirki har zai nemi wannan alfarma sai Allah ya ce a a gaya mashi ya kwanta da hankalin shi an jima kaɗan za ya tashin alkiyama a cikin hadisin muslim manzo Allah yace sai ya wayi gari ya ga kamar tsakanin mutoshi tashin kiyama bai fi kamar yayi baccin rana ba bai fi kamar tsakanin azhar da la'asar kai bacci ka farka ba Allah ka samu a cikin gafarka fa hada maqsudul itikafi al'azam ce wannan shine asalin maqsudin itikafi jama'a kun ji sufaye nan na gaskiya masu yi mutane sharihin ibadoji na gaskiya su bayyana maka matsayinsu don ka ɗauka bai kawo wani abu na sarrai ko bid'a ko wani zikirin ƙarya ko wani shaɗanci ba waɗannan su ne asalin sufaye na gaskiya za ka ya iya tarbiyyar zuciya kana karanta irin wannan karatukan sai ka ji zuciyarka na yin laushi kana samun ainihin wato karaya daga barna kana samun yanayi na nadama daga saɓon da kai ya dantafai ire-iren waɗannan masu irin wannan ainihin sura ga sanan irin su tariqul ta irin su ainihin wato littafin abin nan shari'a sharhi iyyaka na'budu iyyaka sai da makamantarsu mai me sunan shi saliki salikina fi madarij iyyaka na'budu wa iyyaka sai raunatul muhibbin ga sunan kala daban-daban ire-iren wannan littafai za ka karanta su za ka ji irin daɗin da suke dauke da shi Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alkhairi malam ya ci gaba da cewa walamma maka hadha al-maqsud inma yatimmu ma'a as-sawm yayin da ya zama wannan manufa ba za ta cika ba sai da azumi shuri'a li itikafu fi afdali ayyami sawm sai aka shar'anta itikafi a cikin mafiya falala daga cikin kwanakin azumin Ramadan sune mene wa huwa al-ashru al-akhiru min Ramadana shine goman karshe in ka raba azumin Ramadana zuwa gida uku daga na ashirin zuwa karke waɗannan su ne kwanaki mafiya daraja a ciki walam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kafa. mufsiran qattu da dai ba a taba bada labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi alhalin baya azumi ba duk sanda yake itikafi yana azumi bal kad qalat aisha aisha ma tana faɗa a cikin ainihin hadisin ta mawqufi cewa la atikafa illa bi sawmin babu itikafi sai da azumi al-imam abdurrazzaq as-sanani ya fitar da wannan ainihin wato asari na aisha da shi da ainihin al'imamu abu dawuda a sajistani dukkaninsu sun fitar haka al'imamu bayhaqi haka al'imamu addara kutuni dukkaninsu sun fitar da wannan ainihin riwaya daga aisha isnadinta kyakkyawa ne shi kan shi malam ibn qayyim al-jawziya ya tabbatar da ainihin nagartar isnadin a littafin shi tahzibu sunan sharhin sunan abi dawuda walam yadhkur walam yadhkur Allah subhanahu la itikafa illa ma as kuma Allah bai ambaci itikafi a cikin Qur'ani ba sai tare da azumi da Allah yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kar ku kusanci mata a lokacin da kuke ainihin itikafi a cikin azumi kaga wannan aya wannan yankin aya ta zo ne a cikin wato jeren giyar ayoyin da suke tattaunawa game da azumi a cikin suratul baqara ko wala fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ma'asumi manzo Allah bai aikata ainihin wato itikafi ba sai tare da azumi falqaulur rajihu fi dalilin Lazi alaihi jumhurus salaf da haka zance mafi karkata zuwa ga gaskiya wadda daukacin malaman farko suke a akanta anna sawma shartun fil itikafi cewa azumi sharaɗi ne a itikafi aka ce sharadi shine abinda ibada ba ta yiwuwa sai da shi kuma shi ba wani ɓangare ne na wannan ibada ba yana zaman kanshi kamar alula ga sallah alula sharaɗi ce ga sallah kaga a wajen sallah ake yin alula amma kuma sallah ba ta cika in babu alula to nan shi ake ce ma sharaɗi. idan a ciki ne kuma yake da irin wannan siffa ya zama rukuni kenan kamar yadda kabbara harama take ga sallah wa huwa alladhi kana yurajjihuhu shaykhul islam abul abbas ibn taymiya wannan ita ce maganar da malam musulunci abul abbas ibn taymiya malam ibn taymiya al-harrani Allah ya gafarta mai babban malami wanda ya harraja wannan kasar gumin malamin ya ce in ji shi ibn eh, qayyim abinda malaminmu ibn taymiya kenan yake karkata zuwa gare shi wa amal kalam to bayan da kaji azumi dole ne sharadi ne ga kafi. to ya faɗi wasu abubuwa kuma banda wannan ina kuma makomar magana zance da mutane suke fa innahu shura'a lil ummati habsul lisani an kulli ma la yanfa'u fil akhirah dama can ko a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba ko a itikafi ko a wajen shi an shar'anta wa musulmi cewa musulmi ya kiyaye harshen shi daga duk wata magana da ba ta da amfani a lahira wanda za ta zama dai fudul ne ko zunubi ne ko ainihin cin haƙƙin wani ne ma'ana da ƙarya da gulma da makirci da sharri da ƙage da zinɗe da zolaya wadda za a yi don a ci mutuncin wani da ma kai labarin duk wani abu da ka ji, da musu na banza wanda ba shi da fa'ida da tashin tashina da cutarwa duk wani zance wanda in ka auna kaga cewa a lahira ba zai fada cikin ma'aunin alkhairi ba ko to an hana kai wannan zancen ma'ana abin da aka bari kai shine tasbihi nasiha ainihin karatun alkur'ani sallama addu'a duk wani abu wanda idan an lissafa a lahira zai zama yana da lada shi aka ce kai kawai shi sa wanzu Allah sallallahu alaihi ya ce wa sahabi wannan abun halshe kuffa alaika Ka kai taka tsantsan da wannan ya manzo Allah yanzu mun da muke fada za a kama mu da su yace ka shiga uku kai baka san ba abin da zai dinga kifa fusa ko mutane a cikin wuta kamar abin da harshen su ya girbe musu ba ka wuni kana surutu ka wuni ba ka auna mai kake fada? yadda muke yi yanzu dinnan mai ta zance mai ta sakin baki ba ma gane ma me ye gaskiya me ye ba gaskiya ba duk abin da kaje kaje ka kai gaba Allah Allah kake a fito majalisa da daddare kai kun ji abin da ke faruwa a garin nan kuwa sabon zance kenan ana cikin wannan zancen wani zai ta'aliki akai daga wannan talikin a buge da gulma daga wannan gulma a yi wani musu akan wani abu a karkata nan labarin duniya labarin sarakuna 'yan kasuwa gwamnoni 'yan siyasa malamai talakawa ustazai kowa sai an taba su lahumin min a waqi'atin hadisi ke kowanne kowace harka kana da tacewa ba baka lissafawa Ta wannan ba bala'i bane jama'a wannan ke kai mutum zuwa ga iflasi ranar lahira da aka ya kamata mu dinga yi wa bakunan mu linzami duba ka ga a cikin duka abubuwan da suke jikin fuskar mutum waɗanda suna daga cikin muhimman organs shi baki shi ne harshe shi ne aka sa shi a can ciki aka ɓoye saboda haɗarin shi ba a fito da shi filin da ido yake da hanci da kunne ba amma da haka ya fi komai jawo bala'i a sai da aka ɓoye shi tsakanin labba da haƙora da wane ne duk aka yi mushi takunkumi iri daban-daban don abu a hankali amma ina ba a bi a hankali to duk wani zance da za ka yi wanda bai da amfani da alahira shine ma'aunin bai da amfani a lahira ku to an hana ka bakinka ya saba da ambatan Allah ne ya saba da faɗin gaskiya ya saba da yin nasiha ya saba da bayar da uzuri ya saba da gaishe da mutane da faɗa musu magana mai daɗi wa lin nasi husna ka saba da wannan shi shine abinda zai maka alfani wa amma fudulun naum ma almanam dangane da kuma bacci da yace kar ka dinga yi da yawa fa innahu shuri'a lahum min qiyamil layli ma huwa min afdalis sahari wa ahmadihi wa aqibatan sai aka shar'anta wa masu yin azumi da masu itikafi cewa su dinga miƙewa cikin dare suna ibada wanda wannan miƙewa cikin dare a ibada din yafi falala fiye da duk wata as-sahar as-sahar shine fira zaman fira na dare shine as-sahar mutum ya raya dare yana yin wani abu can daban yana ta tukin mota ko yana ta dinki ko yana ta karatun da ba ƙwar'ani yake karantawa ba ba tasbihi yake ba ba koma zuwa ga Allah yake yana wani abu na duniya ko wannan shine as-sahar gashi nan wannan ba ta tulal layriyar as-saha saha wanda duk zai kwana tsawon dare yana kiwon tauraruwar saha to saha zai kwana a zaune shine zai zai zama ya kana as-saharu shine kwana a zaune kwanan zaune to wannan ya fi komai falala yin ƙiyamun laili ya fi kwana a zaune ana labari falala wa ahmadihi aƙiba kuma ya fi wato kyakkyawan makoma mutumin da ya tashi misali ya karanta izu guda a dare da wanda zai kwana tsakar dare yana kallon tv har gari ya waye yana kallon siri ko har ya waye yana kan waya wayar hannu waɗannan wayoyi masu kama da dujal yana ta ya shiga wannan duniya ya shiga wannan zaure ya shiga wannan lungu wane ne daga ƙarke zai samu abu mafi alheri babu shakka wani cikin ta ƙur'ani ɗin nan shine kaga ahmadihi aƙibata wanda ƙarshen sa fi abin godiya da abin yabo wa huwa saharul abin abinda aka ce kai na tashin dare mai kyau shine kai madaidaici allazi yanfa'ul qalba wal badana ka tashi tashin da zai amfani jikinka da zuciyarka wala ya uku an maslahatil abdi kuma ba zai lalata ka ba wa madaru riyadati arbabin riyadati was suluki ala hadhihi al-arkan kuma dama wato filin farfajiyar da masu kiwon zuciyarsu da raya zuciyarsu da ibada da kokarin samun halaye na kirki suke yi yana faruwa ne akan waɗannan rukunnan guda hudu su ne mene su ne ainihin wato zai a wa as'aduhum biha man salaka fihal minhajan nabi nabawiyya al-muhammadiyya kuma shine mafi dacewa mafi sa'ada ga wanda ya ainihin wato tsaya akan tafarki tafarki Manzala sallallahu alaihi wasallama wanda yake abun yabo wato akwai rukunnai guda hudu da ya ambata su ne mene ne a kaga akwai dai qiyamul laili, barin magana itikafi azumi sune abin da yake nufi rukunai guda hudu wannan abubuwan guda hudu da ya ambata azumi da qiyamul layli da barin magana da kuma ainihin wato barin bacci ko su itikafi azumi barin magana barin bacci to waɗannan guda hudun su yake nufi da alkanul arba'a duk wani mutumin da ke neman gyara zuciyarsa ta kuma ya zuwa ga Allah waɗannan abubuwan guda hudu su yake ya rage cin abinci ya rage bacci ya rage ainihin wato surutu ya rage eh, eh, abin nan eh, cin abinci kullum ya zinga lazimtar wurin ibada masallaci lokaci bayan lokaci yana yin azumi litinin alhamis ko so uku a mako ko kaza ko a wata ko ga sunan dai ya zama dai waɗannan su ne al'adunsa na rayuwa to za su raba shi da duk waɗannan shirman da mutane suke wanda kuma ya zama a iyanan bai karkace daga tafarkin manzan Allah zuwa irin karkacewa da alghalina masu zaƙewa suke yi ba akwai masu zaƙewa a al'amari waɗanda suke samun kansu a cikin lalacewa a cikin ibadoji da sauransu addinin musulunci addini ne da yake kamar da Allah ya ambata ummatan wasata wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata al'umma matsakaiciya wadda take tsaka-tsaki to duk abin da za a yi alƙur'ani ya ba da ƙa'idoji na wasatiyya kamar da muka faɗa a ɗazu a karatun safe akwai akwai wato eh, abubuwa iri uku akwai ghali akwai jafi ghali shine wanda yake mai tsanantawa mutanatti'i mutashaddidi wanda yake wuce maka da rawa to wannan dama lalacewa yake ma shahada hada dina ahadun illa galabahu manzo Allah yace ba wanda yake tsanantawa kanshi addinin nan sai addinin ya galabace shi sai ya kasa yi sannan yace inna ma ursitu bil hanafiyati samaha an aiko ni ne da tafarki na addini mai kakke wanda yake lafiyayye ko kuma aljafi wanda shi kuma baya yin komai sai shirme duniya kawai yake biyawa baya yin komai na ibada ko addini to wannan shi ma lalatacce ne masu ainihin dace su ne a tsakatsaki saboda wannan ita ce ka'idar ɗabi'ar da Allah ya mutane a kai game da komai buƙatuwarsu zuwa gare shi matsakaiciya ce in yayi yawa yana iya zama barna haka in yayi kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ka'idoji da dama da suke gwada haka gashi na misali wabtagi fima <clears throat> ataka Allahu daral akhira, wala tansa nasibaka min dunya kaga tsakadaki kenan kada neman lahira ya mantar da kai duniya ko neman duniya ya mantar da kai lahira sai ka hada biyu sai ka tsaya tsakiya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti wabtagi baina dhalika sabila karka zama mai bala'in rowa wajen ciyar da iyalanka ko kyauta ko alheri kar ka zama ko mai sakin hannunka wala ta zuɗa kullal basati har ka zubar da komai ka zama baka da komai sai Allah ya ce wabtagi baina zalika sabila ka zama a tsaka-tsaki kana ciyarwa kuma kana saving kana ajewa don kallon abin da zai kai ya kawo da makamancinsu kaga wannan ita ma ka'ida ce amma game da ainihin ɗabi'a ko ka'idar rayuwar mutane haka Allah ya yi magana akan ahlul kitabi ya ce walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim ah, menene la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim sai Allah ya ce minhum ummatun muqtasida daga cikin akwai wasu al'umma wanda suke muqtasida ai mu'tadila suna nan akan tafarki madaidaici ba su yi irin abinda yahudu suka yi na bijirewa annabawa gaba ɗaya ba ba kuma su yi irin abin da nasara suka yi na mai da annabawa alloli ba duk waɗannan ƙawa'id ne qur'aniya zama game da alwasatiyatu samaha wanda musulunci ke da ita haka akwai su a hadisai da birjik waɗannan ƙa'idojin sanannu ne ga duk wanda ya san abin da karatu yake akai almuhim waɗannan ƙa'idojin su ake ɗabbaƙawa a wajen ibada ma kar mutum ya tashi tsawon dare tun daga faɗuwar rana har asuba ya sallah ko kuma kullum ya ta azumi babu sharuwa mun ji cewa wannan ba ibada ba ce. kuma wannan ba ta farki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane haka mutum ba zai ce zai fasa cin abinci ko ya fasa aure ko ya fasa shiga mutane da sunan ibada ba khairun nasi man yukhalitu nasa wa yasbiru ala azahu wasu sabai sun roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama wannan yace zai za a mishi fidiya sayyidina Allah sunni kiradu kenan wannan yace shi zai daina shan ruwa gaba daya azumi zai wannan yace shi zai daina kaza zai daina bacci manzo Allah duka ya hana su ya musu fada har ya fito kuma cikin jama'a ya yi wa'azi na gaba ɗaya ya bayyana cewa waɗannan abubuwan da suke kyamata shine tafarkin rayuwarsa yana da matan aure yana ci yana sha yana bacci yana tashi ya ce kuma duk wanda ya karkace ma wannan tafarkin to babu shi babu addini na da haka riya irin ta ɗariƙun sufaye na mutaakhirina wanda suke hana mutane cin abinci su hana masu koyon tarbiyya irin tasu shiga cikin mutane su hana su yin duk wani abu na ɗabi'a to wannan ya saba wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi a cikin addinin musulunci a kulle mutum a ɗaki ba za a bashi abinci ba a bashi cikin duhu ba za a bashi ya fito ba sai yayi kwana da kwanaki wani sai ya kwana 60 ana so wai sai yayi wani sai ya kai wani mataki na na kashafi da ake fata wai ai mishi dole da karshe idan yunwa ta matsa mai ya zama baya gani sosai da abin da ake so zai fara dan ya tsira ko kuma da gaske dan zai zo ya dinga visualizing mushi wasu abubuwa sai ya ga kamar ya gansu babu babu mamaki da wannan ya faru a cikin tarihi irin waɗannan ana iya samu su da kuma zaka iya gwadawa yunwa ta kai ta kawo maka zaka ji baka gani zaka ji gaba ɗaya tunaninka zai canza daga asalin tunani na ɗabi'a zaka dinga tunani wanda yake abnormal wanda yake ghair tabi'i ba na daidai bane to kai imagine mutum ya kwana 40 a wani ɗaki cikin duhu ba kabari ba da rayuwar shi da komai baya cin abinci baya sha baya fitowa yana rike da wani carbi mai dubu yana ta jan shi an bashi wani zikiri wanda bai da asali ya ma manta dare ne ko rana juma'a ce ko alhamis zai manta wannan lissafin zaka ya fita daga cikin duniya ya fita daga cikin ɗabi'ar rayuwa to akwai tendency duk abin da aka ce fara in ma dai ya fara saboda ya survive saboda survival is ultimate ko kuma da gaske shedan zai riya mushi cewa ya ga wani abu sai ya ce Allah ya gani ko manzon Allah ya gani ko shehu wane ya gani shikenan sai a fara celebrating cewa ai yayi wusuli yayi wusuli cikin hauka ne ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa wa kana um ko walam yahrif inhiraf al wala qassara taqsir al-mufarritina kuma ba zai zama ya gaza gazawa waɗanda suke sun yi sakaci da addinin Allah ba wa qaddakarna hadayahu sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa qiyamihi wa kalamihi mun ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin sa game da qiyamul lailin sa game da irin maganganun sa duk wannan sun gabata falnadhkur hadayahu fi itikafi yanzu bari mu ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da itikafin sa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya'takifu al-ashara al-awakhir fi ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin itikafi a goman ƙarshen ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla yayi wannan itikafi har Allah ya dauki rayuwarsa wa tarakahu marra muslim ya fitar da hadisi akan haka bukhari ma fitar da wata riwaya dukkanin su daga Aisha radiyallahu anha shekara ko ta shekara kwaya daya da manzo Allah sallallahu alaihi bai yi wannan ainihin itikafi ba faqadahu fi shawwal sai rama a watan shawwal a bayan sallah kenan wa atakafa marratan fil ashril awa fil ashril awal wata rana ya taba yi a goman farko thumma al awsat wata rana ya yi a goma tsakiya thumma al akhir sannan ya taba yi a goman karke wannan shine abin da yafi ka wanda ya tabbata a hadisan bukhari da muslim yaltamisu lailatul qadri yana neman daren kaddara wannan dare mai albarka da Allah ya ce daidai yake da dare dubu lailatul qadri khairun min alf shahr daren da aka saukar da alqur'ani cukan din shi daga can sama cikin littafin kaddara da Allah yake ajewa zuwa wani database wani store na musamman a sama ta daya sama ta nan kasa inda aka zo aka aje shi shine Allah inna anzalallahu fi laylatin mubaraka inna anzalallahu fi laylatil qadri da Allah ya bada labari saukar da Qur'ani gabaki ɗayansa daga can zuwa wannan ainihin ma'ajiya daga nan jibril ya dinga ɗaukowa kaɗan kaɗan yana kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwagwadon bukata fadawa ma'ala a tikafihi hatta lahika da rabbihi azza wa jalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dimanci itikafin nan har ya koma ga Allah ubangijinsa madaukakin sarki wa kana ya'maru alhamdulillah alaikum wa kana ya'muru bi khiba'in fa yudrabu lahu ya kasance yana umarni a kawo khiba shine kama a ce kidukul ko a yi mishi dan kubba haka dan daki ko dan wani maboya a ɗan kare mishi da kwali misali ko da wani dan itace ko da labule ko wani abu makamancin haka ko wani dan tanti da za a buga shine khiba maboya haka ake karantawa da wasali kasa bi khiba'in fayudrabu lahu fil masjidi sai a buga mishi wannan yan rumfa a kafa mai ita a masallaci ya fihi bi rabbihi azza wa jalla a cikin wannan yan rumfa yake buya yake kadaituwa da Allah ubangijin ubangijinsa yana ibada wa kana idza arada la itikafa sallal fajra thumma dakhala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai itikafi da yayi sallah asuba sai a lokacin yake fara sa ba irin yadda mutane suke yi a nan kasar ba saka galibi a nan kasar in za a shiga itikafi da yamma ake shiga sai a tafi sai a bari sai gab da faduwar ruwa gab da shan ruwa sai a je a shiga to ba sunna bane malikiya ce ina fata mun gane wannan haka wajen fita itikafi ana fita itikafi ne da zaran an ga wata a daren sallah kenan ba a kwana a ce wai sai an je masallaci sannan a dawo gida wannan ma malikiya ce ba sunna bace amma yanzu da yake bala'i ya bala'i a mutane su ne ne shi saboda da aka za ka ganin itikafi da kayayyakin sa masallatai kama kama yan kaura to yanzu ba a bari a shiga da kayan masallati saboda ba a san ko ban bane a ciki ban san ya suke da kayan ba ina wanda suke wannan itikafin <laughs> a takeice jama'a da zaran an ga wata daren sallah din nan ko to ai watan azumi ya wuce an shiga daren shawwal yanzu ko babu wani itikafi sai ka tafi gida kawai ka je kai wankan ka kai bacci in gare waye ka wankan sallah kaka je masallacin idi buji buji aka kama an tsinto ka a daji na'am ba dole sai an kai ranar sallah ba itikafi ba dole sai an kai daren sallah ba in kana cikin yi ko ma ba kai niyyar kaiwa daren sallah ba za ka iya fita amma ya fi falala dai a yi a wannan daren raku na karke din ma'ana in kana so ka yi dare biyar to kar ka fara daga ashirin ga wata sai ka bari sai ashirin da hudu misali ya zama shine karke haka in uku kake so ya zama dai ka yi a darurrukan karke din ya fi falala kwanaki goma amma in za ka rage to ka rage daga farko kar ka rage daga ƙarshe yes wa alaikun salatullah muna zuwa kan shi tarayyar Allah kiyaye ka wai ce yayi kafi hadisin da ce to sai masallatai uku ba shine sai ka ba hankali muna zuwa kan shi na'am wa kana za arad al-i'tikafa sallal fajr thumma dakhalahu fa amara bihi marratan ya kasance idan zai itikafi sai ya salla asuba sannan sai ya shiga cikin wannan dakin nasa fa amara bihi marratan wata rana sai ya sa aka je aka buga mushi ainihin wannan dan daki na shi na kyalle ko makamancin shi ba aka je aka buga fa amara azwajahu bi akhbiatihinna ba sai matan gidan su ma suka sa aka je aka buga musu idan ka tattara riwayoyin da aka ruwaito na Aisha a cikin littafin Bukhari da Muslim da musanar na Ibn Abi Shayba da littafin ainihin wato sunan kubra na bai haƙi da makamantan sun ka tattara riwayoyin abinda zai baka cikakken picture din shine manzo Allah ne ce zai itikafi sai Aisha take cewa to ni ma zan yi yace to shi bismillah Allah ya bada sa'a sai Hafsa ta ji labari sai ita ma ta aiko aka tambayan mata za ta yi ta ma sai yace babu laifi Allah ya bada sa'a ai neman lada ne to sai mace ta uku ita ce Zainabu bintu Jahsh kamar da zo a riwayar Ibn Hibbana mai riwayan yace wa kana timra'atun ghayuran mace ce mai bakin kishi irin kishin da mata suka saba da in na ga kishi ta yi kaza ni ma sai nayi a cikin dukkan riwayoyin ibnu ya yace shi dai bai ga inda aka ce ita zainabu yar jahash ta ma tambaye annabi ba a zahiri kamar ita bata ma tambaya ba kawai tunda ta ga wancan ta yi wancan mata yi sai ta mai da abin yayi sai ta mata ɗauko dauko ta kafa to da manzo Allah yazo ya ga wato wuri hudu kibikul guda hudu da nashi da na Aisha da na Hafsa da na Zainaba sai ce waɗannan fa aka ce matanka ne suka sa sai ce to ni na fasa wannan ba don Allah bane <laughs> sai ya fasa kawai ce ni na fasa Shi ne wanda ya rama ɗin a wata shekara da suka ga ya tashi su sai suka tashi A <laughs> sheko daga sai ba don Allah bane ko da suka ga ya fasa duk zai suka fasa su ma kowa ta kuma ɗakin da tana kunkuni mata na. wani lokaci sai an dinga musu irin wannan abin nan nan irin wannan dokar soja ɗin ko dokar soja na'am sai ya ce a فلما صلى الفجر فضربت فامر ازواجهن ازواجه ازواجه فباخبئتهن فضربت فلما صلى الفجر نظر لي صلى الصبح يدوب فراى تلك الاخبئه sai ga waɗannan cubicul har guda hudu fa’amara bi khiba’ihi faƙuwuda sai ya sa aka naɗaiɗaye mishi na shi aka warware shi aka yi ainihin wato pakejin ɗin shi aka mai da shi cikin rigashi aka aji wata rakar itikafa kafa ya bar itikafin fi ramadana hatta kafa fil ashr al min shawwal sai a kwanaki goma na farkon shawwal haka bukhari ya fitar da ainihin wato al-imamu da abu dauda da sauransu da sun fitar da riwaya akan haka shine bukhari ya hujja da shi akan halastin itikafi ga mata kaga ai bace musu bai halasta gare ku amma wani dalili ne wata maslaha ce dan karke in ya zauna din a haka to zai sa dauka a wurin masu yan rabon kwana a wurin ma yana magana da wata sai wata dauka in ya gama magana da wannan to ita ma fa sai yayi da ita za su mai da abin ya zama kuma ba wurin ibada ba wurin wani gasa da neman shiga a gummiji to shine kawai sai yayi aiki da kaidar dar'ul mufasid muqaddamu ala jalbil masalih ka zo ana kokowa masallaci kawai shine tashi abin shi wa kana takifu kull sanatin 10 ayyamin sai manzo Allah ya kasance yana yin itikafi a kowane wata a cikin wata shekara kwana goma falamma kana al'amu falamma kana fil amin ladhi qubida fihi yayin da ya rayu a shekarar da Allah ya karɓi rayuwarsa ya itakafa 20 yawman sai itikafi na kwanaki ashirin. wa kana yu'ariduhu jibril bil sanatin marra jibril alaihi ya kasance yana zuwa ya mushi mu'arada ya gabatar masa da Alƙur'ani, su karatun Alƙur'ani da shi da jibrilu ana wato ƙara lallausa haddasa ana bibiyarta ana mishi bayani akan hukunce-hukunce da ka'idojin da Allah ya karantar da shi a cikin alkur'ani wannan shine asalin mabda'i na tafsiri jama'a a cikin sunna duk wanda yake cewa wai babu tafsirin azumi a sunna bai san sunna bane wannan shine asalin shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk watan azumi yana zama da malamin shi su yi karatun Qur'ani na musamman bayan karatun da ake a duk cikin shekara na kawo mishi wahayi da kawo mishi ainihin karatuttuka da shar'o'in da Allah ke shar'antawa ko to idan azumi ya zo kuma sai a ƙara yawaita karatun to karatun ba zaman tilawa kaɗai ba ne karatu ne na ana karantawa ana bi ana fahimtar ma'anoninsa shi ne ake da matsayin tafsiri amma ba ga 'yan ɗariƙa yin sa su kare wasu biyoyinsu sai su yayi tafsiri da yake azumi ai shi ma bida ne duk ƙa'ida shi ne duk wanda yake yin wani abu aka ce kana yin kaza sai ce ai kai ma kana yin kaza ko wannan magana itirafi ne akan yayi da nashi babu kyau ya rage yanzu yana so ne ku yi tarayya a cikin barna duk wanda aka ce ya kake sata yace to ai kai ma kana ƙarya yayi da sata babu kyau kenan ya rage to sai duka barna ne duka sai ku bari kenan ko eh duka barna ne sai ku bari ba a ce to shikenan kowa ya ci gaba da nashi ba a wannan ba gaskiya bane a takeice wannan shine asalin wato abin da ake yi na karantar da alkur'ani a watan azumi to da ka jama'a mu gane a watan azumi ba ana taƙaituwa ne kawai akan saurare ba a ana so ne kai ma ka ci gaba da yin hadda da muraja'a da tilawa da yin musaffa sannan kuma da sauraron ma'anoni din na alkur'ani ba wai ana taƙaituwa akan abu ƙwaya ɗaya bane kawai wani shi ba ruwan shi shi dai kawai ya sauka ba ruwan shi da wuraren karatuttuka ko sauraron malamai ko bibiyan ma'ana alkur'ani wani kuma abin da ya damu da shi kawai tafsiri zuwa tafsiri kwaya ɗaya da ya zaɓa wa kanshi ko kwaya biyu kuma makamancin haka to sai ka haɗa dukkanin abubuwan karanta tilawar ta dabburi, sauraron ma'anoninsa da kuma aiki da shi duka manzo Allah sallallahu yana yin wannan sannan kuma mutanen da suke makaranta alkur'ani da ƴan makaranta da ustadai da mahaddata su yawaita zama da junansu suna karanta wa junansu shine mu'arada ba wai kuma ba wai kawai irin wannan musaffa da ake yi irin ta gargajiya ba kawai wane karanta shafi wane karanta shafi wane karanta eh, sumuni wane karanta sumuni ba iya nan ba dole sai ana ana fahimtar ma'ana jama'a na daga cikin hadari mummuna fa wanda muke fama da shi shine mahaddata Qur'ani da su san ma'ana abin da suke karantawa sayyidina Umar doka ya bayar cewa Allah yi al Alƙur'an illa alimun bil arabiya. kada wanda ya koyar da Qur'ani sai wanda yake ya san arabiya amma yanzu lil asaf mutumin da ke da alqur'ani bai iya da irabin wani koda aya guda daya a cikin qur'ani kaga wannan ba karama karisa bace suke zama mutane yan kalakato suke zama yan boko haram suke zama yan kaza saboda ba sa fahimtar abinda da suke karantawa na ma'anonin kuma an waye gari society din yayi recognizing wannan matsayin way of life mutumin da ya iya qur'ani yanzu bai san fasara komai ba sai a dinga bashi karaman malanta ana mai kallahu aran ma har ya ɗauka daga sai shi malami ne alhalin turin jahili ne shi bambancin shi da kaset kawai kaset baya cin abinci baya bacci wanda ya dace qur'ani bai san komai ba bai san ma'anar qur'ani ba yana dauke da ɗimbin ilimi amma bai sabon da ke dauke da shi ba kamar sanin himeri kenan da qur'ani ce ko ka imajina a ce misali yanzu ga wani a karatun boko ya ce duk formular da take cikin wani ilimi amma bai san ma'anarta zai yi a ce masani ne a wannan ilimin wani taɓa yawa dole sai in yana iya exploring abin da ke cikinsu yana iya bayaninsu yana iya applying ɗinsu a cikin ainihin wato rayuwar da ta shafi wannan ilimin to irin wannan shine hatsarin da ake ciki da haka mutanen mu ba sa iya gabatar da irin wannan ɗabi'ar amma an ka da ake karta alƙur'ani da gaske zaka tara ɗalibai suna yin haka a zauna cikin watan ramadana sai a ce to kullun zamu karanta izu guda izu gudan nan zamu taƙaito akan karanta shi bayan an karanta shi kuma sai a yi intikha'in wasu abubuwa da ke cikin shi na fiƙihu da ainihin asbabun nuzuli da fawa'idu da wane ne sai a tattauna a kansu sai ga irin wannan ilimin ba za ka taɓa manta shi ba duk wanda ya zauna inda ake a wannan karantawa zai iya bada wannan labarin duk sanda ka karanta wannan ayoyin za ka ji kana iya istihdarin wannan tattaunawa da waɗannan ma'anonin saboda an yi shi ne da kai kai participating a ciki to amma za ka yi wannan participating ya zama kawai kai doron matanin ka haddace ba za ka iya ba da aka barna ce aka mana ita cewa wanda suka san larabci ba su san qur'ani ba wanda suka san qur'ani ba su san larabci ba kowa kuma yana ganin daya akan a matsayin da isa ba suna wa juna kallon raini yan arabiya suna ma yan islamiya kallon raini yan islamiya suna ma yan arabiya kallon zindikai ba ka kira yau da duk wannan sharrin turawa ne da suka kawo mu muka kasa gyara wa abubuwan mu seta su su dace da al'adar mu da ɗabi'ar mu da addinin mu Allah ya samu dace a takeice malam ya ci gaba da cewa a falamma kana fil amil ladhi go mun karanta na falamma kana fil amil ladhi qubida fihi ay takafa 20 yawman wa kana yu'ariduhu jibril bil qur'ani kull sanatin marra falamma kana al aam alladhi aradahu كان ذلك العام عرضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن أيضا fi كل sanatin marratan. ya kasance yana gabatar mai da Qur'ani kowace shekara su daya fa arada alaihi tilka sanata marratin a wannan shekara sai gabatar mai da shi su biyu wa kana idza atakafa dakhala qubbatahu wahdahu ya kasance in zai itikafi yana shiga wannan qubba ta shi shi kadai yake shiga wala wa kana la yadkhulu baytahu fi hali itikafi baya shiga gidansa tare da cewa gidan da masallacin katanga guda ce baya shiga cikin gida illa li hajatil insani sai don buƙatar ɗan adam shiga bayi zagayawa don yin bayan gida ko wanka ko makamancin abu ire-iren waɗannan ko zai nemo kalacin da zai asubanci zai eh, sahur ko wanda zai buɗe baki waɗannan abubuwan su suke fita da shi kena inda ba inda kake da ma waɗannan a cikin masallaci baka bukata ka fita wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid ila baiti aisha ya kasance yana leko da kanshi daga cikin masallacin zuwa ɗakin Aisha domin akwai window da ya haɗa masallacin ko kofa da ta haɗa masallacin da ɗakin Aisha akwai entrance tsakanin masallacin da ɗakin Aisha ko to sai miƙa mushi kanta yana daga cikin masallacin jilhu sai ta taje mushi kanshi mun karanta ba cewa manzo Allah yana da gashi wanda har yana zuba akan kafadarsa yana da gashi to wannan gashin nashi kullun yana gyara shi matar shi dinnan matar kwarai ce yar mutanen kirki sai ta dinga taje mashi gashin wata gusiruhu sai ta wanke mashi kanshi wa huwa fil masjidi yana cikin masallacin ya mika mata kanta wanke wa hiya ha'idun alhalin kuma ma tana haila ma'ana tana cikin halin jini ba ta ma azumi kenan wata kila ita a rana ba ta yi azumi ba inda rana ne musamman ko wa kanat ba'du azwajihi tazuruhu wa huwa mu'takifun an samu ma mata da take kai mashi ziyara masallacin yana cikin itikafi ita ce wace safiya ko kamar yadda ya tabbata a hadisi fa idza qamat tadhhabu in ta miƙe za ta koma gida qama ma'aha yaqlibuha sai ya miƙe tare da ita ya raka sai ya mata rakiya ya taka mata wa kana zalika laylan wannan abun ma ya taba faruwa ne cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai raka ta sai wasu musulmai suka ainihin ganshi sai suka yi salati suka yi tasbihi suka wuce suka za su sauri su wuce manzo Allah ya ce ala risulukuma ku tsaya ku tsaya ku gani ci aya manzo Allah ya ba kuma ya Inna ha safiyatu bintu huyayya ai mata ta ce wance gata kar ku je suka ce ai mun san ba matsala manzo Allah ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majarad dami shaytan na ratsa wa dan adam ko ina a jikinsa duk inda jini ke iya kaiwa ma'ana inda jini bai iya kaiwa ne kawai shaidan bai iya kaiwa kamar bakin faratu misali da tsolan gashi da makamantansu manzo Allah ya musu bayani don kar su tafi da shubha su je su faɗi wata magana da za su samu matsala da imaninsu. Sai a yi sun gaman manzo Allah da wata mata cikin dare a masallaci yana itikafi shaɗan na iya musu wannan mugo magana da haka manzo Allah ya tsaya ya musu wannan daga cikin da malamai suka fitar da ka'ida ainihin wato ta'khirul bayani an waqatil hajati la juz jinkirta wani bayani a lokacin da za a buƙace shi bai halarta ba mutum iya manzo Allah ya ce to barin bar su sai da asuba na yi wa'azi eh, eh, in yi magana kafin asuba hala sun je sun yi dubarar da su ko sun faɗa wa wani ko sun fassara ko sun yi tawili sanda a cikin bayan sallah asuba ya ce bari ya wa'azi kai ya riga ya zama ishu ya riga ya zama matsala a cikin al'umma so ba a jinkirta wani bayani lokacin da ainihin wato ake bukatarsa ولم يباشر امرأة من نسائه وهو مؤتكف لا بقبلة ولا غيرها بيتبرن قم وتماتا كوي سنبنشيت كوي متى وانا أبدا جزاء جدائي دا آمة با الهانين ينا ايتكافي كما عند الله يهانا كرر ولا تباشروهن وأنتم, آت وأنتم عاكفون في المساجد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bu wannan doka ta alqur'ani da haka duk wanda zai itikafi to ba a wata alaka da mata aure a wannan lokacin ko da waya ce ba za ka buga mata ka mata wani zance mai daɗi ba ba a yi wa kana idza atakafa turiha lahu firashu ya kasance idan yana itikafi ana ana shimfida mashi abun kwanciyarsa wa wudi'a lahu sariruhu sai a sa mishi gadansa fi mu'takifi a cikin wannan dan kibikul da ya ware wa kanshi wa kana idza kharaja li hajati ya kasance idan ya fita zuwa wata buƙatar shi marra bil maridi ya wuce ya ga mara lafiya wa huwa ala tariqihi yana hanya zuwa wannan bukatar tashi fala yu'arriju alaihi wala yas'alu anhu baya kula shi baya ce mishi ya jiki baya daukar shi da wata da wani muhimmanci hadisin da zai da wannan hadisi ne za'ifi jama'a a cikin shi akwai a cikin sa shi akwai Lais Ibnu, Abi sulay sannan akwai wani hadisi da yazo ma'ana duk riwayoyin da suka zo cewa mai itikafi zai iya zuwa ya gaida mara lafiya dukansu tsakanin ba'ifai ne da munkarai har da ma maudu'i wanda ya zo da cewa al-mu'takifu ya'udul wannan maudu'i ne mal albani a cikin Abba'ifa ya tabbatar da cewa hadisin bai tabbata ba a lamba ta dubu amin dubu da lamba saba'in haka kamar da muka ji a baya ya tabbata daga aisha Allah ya ƙara mata yadda a matsayin maukufi al'imamu imamu abdurrazzaq as-sanani ya fitar da abu dawud cewa as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda marida abin da yake sunna ga mu'takifi kai ya zo ya gaida mara lafiya kaga irin wannan dama ya da hukuncin marfu'i to kenan abin da ya tabbata shine mai itikafi baya zuwa gaida mara lafiya baya zuwa jana'iza baya ballantana kuma ɗaurin aure ko ko taron siyasa ko wani mitin na wani kwamiti na marayu a masallacin angosu ko da a masallacin da yake yi tikafin ne kuwa ke duk ba yin wannan duk wannan abin duniya ne ba a yin su so ake kawai tsakaninka da Allah kawai za ka yi banda tsakaninka da bayan Allah wa a ta kafa marratan fi kubbatin turkiyyatin wata rana ya taɓa yin itikafi a wani ɗan cubicle wani ɗan makewayi da aka kewaye masa ɗan ƙanƙani shine ma'anan Turkiyya ana ɗan ƙanƙani waja'ala ala siddatiha hasiran sai ya sanya tabarma ya kare kofar shiga cikin wurin kofar da ake shiga sai ya sanya tabarma ya kare kofa kullu hadha tahsilan li al-i'tikafi wa ruhi wannan duka kokarin samar da ainihin manufa da asalin abin da ake so a samu a cikin itikafi a kasa aksa ma yaf'aluhu al-juhalu wannan shine akasin abin da jahilai suke aikatawa a yanzu min ittikhadil mu'takafi mawdi'a ishra ta hanyar mai da wurin itikafi ya zama mawdi'a ishratin wurin yin ishra lafazin ishru zaka mishi wasali ƙasa ma'anan shi as-suhba min al-ashir da ake cewa al-ashir da annabi yace a cikin hadisi takfunnal ashira ai takhurna sahiba wato kuna kafircewa abokin zama mutum mai da itikafi wajen ainihin tarayya da abokan zama wajen fira haka ce al'ashiru yana iya daukan ma'anar ƙabila yana iya daukan ma'anar ainihin ƙawaye ko abokai yana daukan ma'anar miji ko mata ah, a cikin waka da laraba da wanda yake cewa ah, menene ila an ta lil ashiratu ko ila an tahamat lil ashiratu kullaha wa ufritu ifrad al ba'ir mu'abbad in ji tarafa yace yana ta shan giya yana ta iskanci da fyaɗe da duk wani aikin banza ila an tahamat lil ashiratu kulluha har sai da gaba ɗaya dangi suka baran baran da ni aka ware ne inda ake ware mahaukacin mahaukacin raƙumi shi kuma labidi yake cewa wa humus suqatu idza idza al-ashiratu afza'at wa humus sune masu kawo ruwa su shayar idan dangi suna cikin buƙata da wahala wa humu fawarisuha wa hum hukkamuha sune kuma mahaya sojoji kuma sune shugabanni al-ashiru Ma'ana shi kenan idan kai mishi ainihin wato fataha to idan aka zo za a mai da shi lafazin abin nan sai a ce ishra ishra shine wato abokan zama din gashi nan wa ashiratuhu allati tu'yi go da danginsa mutanen gidansa da suke rike da shi idan kuma kai ma mafataha kamar da kowa sani ya koma goma kenan ashara ishra ko kuma ushra menene ushra ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma shine ushra ishra shine wannan da ake magana anan abokai ko abokan zama ko dangi to akwai wanda suka mai da wurin itikafi ya zama wurin tara abokai tun zamanin sibul qayyim kenan fa ba yanzu aka fara wannan muku yanzu wani za shi itikafi ma zai danna wa waya shi data ne kawai tafi da ita ya cika ta da data in yaje yana ta daukan hotunan shi yana yana selfie yana nunawa gashi a cikin masallaci da itikafi gashi ana tahajjudi gashi kaza wannan idan duka wannan kauyanci ne jama'a tura su mai da mutane kawai yan ƙauye da marasa tunani mutum yana dawafi yana daukan hoto yana nunawa Allah kake ko mutane da kake nuna musu ai an san maka ka tafi dole ba za ka bari aikin ka yi ba sai ka saka abin a cikin riya a ciki hatta bayyana ma a iya gane riyarka ka ji kenan tun zamanin su ana irin wannan yake kaji ka je ka tarar da mutane an yi gurub gurub ka a tafira wani ya fita ya je tsaya bakin masallaci ya ci tsire da daddare ya ji bbc ya tattauna da wani ya zauna gun mai shayi da a bakin masallaci ba ake wannan wallahi jama'a babu babu za'ida a cikinta ya zauna a dafa mashi indomi har ai musun kwallar da shi ya tambaya wai wasan nan na Manchester yau nawa ka tashi ne ko ya kasuwa ne wai me ake ciki na rantsi da Allah akwai wanda ya buga min waya yana min tambaya akan irin wannan shi fa yana itikafi amma kullun sai ya yi maganganu da suka shafi business din shi yaran shi suna bugo mushi waya daga kasuwa shi kuma yana ba su amsoshi yana gaya musu a sai kaza a siyo kaza an so kaza sai ba tika bi kake wada ka tashi kai ka tafi kasuwa kai ka kuma kasuwa bunka wai to ai shi in ya kashe wayar ai za a samu matsala nace ah, to shi ma tika mai an samu matsala ai mana ba za ka iya rabuwa da duniya ka ba kenan ba za ka iya ba to duk wannan abin kaje tun zamanin su ibn al-qayyim ashe ana yi mai da itikafi ya zama wurin rayuwa ta duniya wa majbalatan lizza'ilina da kuma wurin tara masu zuwa ziyara za a za ta kawo maka ziyara dalibai da ƴan uwa da ƴaƴa wani ma mata shi za ta saka ƴaƴan duka a mota da dare a je a ce ku zo ku ga abban ku na itikafi a masallacin kaza sai su zo a zauna a ita ta fira su ta guje-guje a cikin haraba masallaci duk ana yin wannan akwai masallatan da sai da suka haramta yin itikafi gaba ɗaya a wurarensu saboda an mai musu da shi kasuwa an mai musu da shi ko wani abu daban ga cakuɗeɗeniyar maza da mata da ɗaga murya sahab a cikin masallatai duk abin da ya haramta an je an yi masallatan musamman birane irin kaduna abuja kano da makamantansu nan saboda ƙauye ne hala ba taɓa ganin wannan ba nan ba nan zariya ai ƙauye ce yanzu ba ta da in ba dan ilimi ba zariya mai rai da ita sai dan ilimi kawai shine kawai mai da ta birni shine a cikin duka rukunan birnantaka kawai ilimi ne zariya take da shi bi kulli saraha ko yawa zage zage su yaƙuri shikenan yace wa akhadhihim bi atrafil ahadith bainahum da kuma yin fira tsakankanin su ai ta yin ta'i tsakankanin juna wani yazo yi tikafi wani yazo yi tikafi wani yi baki suna tafiya sai shi ma wannan zai ci dama waɗannan ƴan uwanka ne ce ai wannan da ka gani eh wannan alaji da ka gani ai da baba, na da baban shi ai ka ba su ki ci au ikon Allah to da Allah ko wata kasuwanci dama da nake so in Allah da zama ba komai ba komai dama ɗana neman admission na ga wani ya zo wurinka ah, dama wannan ɗan siyasan ka san shi ne aika duk a ta fira kawai fa haza launu ya yace wannan wani nau'i ne daban na itikafi wal itikafun nabawiyun launu irin na manzo Allah kuma daban ne wannan daban irin na manzo Allah daban wallahu almuwaffiq Allah ya fi sanin daidai ba irin na manzo Allah bane wannan duk wanda yake irin wannan ya je ya canza ya tuba ba irin na manzo Allah yake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama to kamar yadda wani dan uwa anan yayi magana akwai mas'ala dangane da ainihin wato a itikafi da ake yi a masallatai kamar da muke ambata a masallatai na anguwanni na garuruwa na birane waɗanda suka wannanci masallatai guda uku sune Baitul Maqdis Makka da Madina akwai maganganu da zamu karanta a takeice kwarai daga wannan littafi na silsilatul ahadithus sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha ta babban malamin hadisi Muhammad Nasir Din Al-Albani wannan dake hannu na jama'a shine mujalladi na shida kashi na daya a ganshi littafi ne ainihin daya tamkar da dubu daga cikin littafai hadisai wanda malamin hadisin zamanin nan muhaddisud diyar shamiyya malam Muhammad Nasir Din Albani Allah ya gafarta mishi shine yi a cikin wannan littafi gashi a lamba hadisi na 2700 da tamanin da shida ya ce la'atikafa illa fil masajidis salasa babu itikafi sai a masallatai uku malam ya ce akhrajahu al-ismaili fil mu'jami an shaykhihi al bin ibn ahmada al-washa qala haddathana muhammad ibn faraji farji fi sunani min tsariki muhammad bin adama al kilahuma an sufyan bin uyaina an jami' bin abi shaddad an abi wa'il qala قال خذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود خذيفة ابن babban sahabi Allah ya gafarta mishi ya kara mishi yadda yace da sahabi dan uwansa Abdullahi Ɗan Mas'ud radiyallahu anhu wa an Khuzaifa yace da shi qaumun ukufun baina darika wa dari Abimusa. ga wasu mutane suna itikafi a masallaci da ke tsakanin gidanka kai Abdullahi da gidan Abu Musa ashari la tughayyir la tughayyir wafi fi latan la tanhahum ka canza wannan abun ba a wata riwayan ba ka hana su ba wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alhalin ka san manzon Allah ya ce fa zakarahu mallai yace sai ya ambaci wannan ka san manzon Allah ya ce babu itikafi sai a masallatai guda uku fa qala abdullahi sai malam abdullahi dan mas'udin ya ce, la'allaka nasita wa hafidu ta yus kai ka manta yadda karatun yake ne su kuma sun riki ta suna da hujja abin da suke au akhbata ko kai kuskure ne wa asabu su kuma sun dace qultu ni mal albani sai nace wa hadha isnadun sahihun ala shart shaykhaini wannan isnadi ingantacce ne a sharadin bukhari da muslim wa qawl ibn mas'ud laysa nassan fi takhati'atihi li khuzaifata magana ibn mas'ud ba magana ce da take karara akan kuskurantar da huzaifa ba fi riwayatihi lil lafzi li lafzi al hadith akan riwayar da yayi بل لعله خطأه في استدلاله به على الأكوف الذي أنكره خزيفة تيو yana ƙoƙarin nuna kuskuren kafa hujja ne amma bai da wani nassi cewa annabi ya canza wannan karatun sai dai yana ganin ba haka karatun yake yadda huzaifa ya dauka ba la hikimali an yakuna ma'ana al-hadith inda ibn mas'ud la atikafa kamilan tayu ibn mas'ud shi yana fahimtar cewa wannan hadisin yana nufin ne itikafi baya zama cikakke sai in a masalatan nan guda uku ne ka kauli sallallahu da sallama kamar da manzon Allah yace la imana liman la amana tala. babu imani ga wanda ba shi da amana ai yi da cikakken imani kenan wala dina liman la ahada babu addini ga wanda baya cika alkawari ma'ana yi da cikakken addini ba a cire mishi aslud ba saboda bai da amana ko ba shi da cika alkawari to haka wannan ma ba a cire mishi aslul itikafi ba saboda bai yi a masallacin ba sai dai an cire kamala ta yi abin da ya sa ibn mas'udin bai yadda da karatun da wane wannan malamin ya gabata mashi ba huzaifa kenan wallahu ala sai albani ya ce sun mara'aitu tahawiyya kad kharajar hadisa fil mushkili min alwajihi almadhkuri wadda a naskhahu sannan na ga al al'imamu tsahawi shi kuma ya fitar da hadisin a cikin sharhu mushkilin asar sai ya ce hadisin ne sai albani ya sa alamun motsin rai ya ce mansuhi ne babu hujja wa kazalika rawahu abdurrazzaq fil musannaf haka abdurrazzaq as-sanani ya ruwaito wannan magana a cikin musannaf dinsa wa anhu tabarani shi kuma tabarani daga abdurrazzaq as-sanani an ibn uyayna bihi illa annahu lam yusarrih bi raf'i shi ma ya ruwaito shi ba tare da ya sarraha cewa hadisin ya tabbata ainihin marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan da ya ci gaba da tattaunawa akan matsalolin da yadda suke da malaman da suka magana akan hadisin to bayani game da fiqhu dangane da shin wannan hadisin za a aiki da shi ko ba za a aiki da shi ba za a takaitu akan masallatai uku nan su kadai ne ake itikafi banda su ba za a yi ba ko koya za a yi sai ya ce wa'alam ka sani ya kai dan uwa mai karatu annal ulama ikhtalafu fi shartiyyatil masjid lil kafi wa sifatihi kama tarahu mabsutan fil musannafai malamai sun yi sabani game da sharadin itikafi shin sai a masallaci ma tukunna ko ka baka iya ɗakin ka sannan masallacin wani iri wanda ake salawatul khams ko ko hadda na kasuwa wanda babu limami ratibi ko ko sai na juma'a ko sai in juma'a za ta ratsa ne sannan za ka je kai a masallacin juma'a in za ka yi daga asabar zuwa alhamis ba sai ka je masallacin juma'a ba dai akwai wannan maganganun duka akwai su ba wai guda ɗaya ce kawai cewa masashin juma ba to ka gada ma ka'ida shine fa na tun fi shay'in faruduhu ilallah waɗannan duk malamai ne Allah bai aiko kowa a cikinsu. maganganu ne wasu na sahabai, wasu na tabi'ai wasu na atiba'u tabi'ina wasu na malaman da ke ƙasa da waɗannan Dukkaninsu Allah bai aiko kowa ba sai wanda Allah ya aiko shi shine shi da kanshi ce, shi da ya kawo shari'a itikafin sai ce kuma ba a yi sai a wurare kaza to ya kamata mutum musulmi ya fahimci abin ne mai sauki ibadar aikin hajji wajibi ce amma ba a yin ta sai a makka rashin samun zuwa makka da baka yi ba in dai baka samu hali bane bai zama na ƙasa a gare ka ba kuma bai baka dalili ka ce bari ka je dutsen garin ku ka hau ba inda yan shi'a suke suna zuwa su hau duwatsu a wasu garuruwa ranar arafa aikin hajji ya faɗi a kanka umara ta faɗi akan kashi sai ka samu halin guziri da amincin hanya zuwa ƙasa mai tsarki don yi sai na kuma ga yi tikafi wanda shi mustahabbi ne mutane ai ta fituna da su akan cewa dole sai sun yi a wuraren da shari'ar da suke ƙoƙarin bi ba ta halasta ba tunda da yanzu wannan nassi ne daga manzala Allah sallallahu ta yi tabbas a iya mishi waccan fassara irin wadda malam ya ce wata ce amma dai zahirinsa baya nuna haka saboda wancan abinda ake magana akai kabiyar ƙabiyar la’imana liman a amanata lahu wa la'imana limalla liman la lahu waɗannan sun zo ne a mahalli na tsoratarwa game da gujewa waɗannan ayyukan wannan kuma ya zo ne a mahalli na bayanin ƙa'idar wata shara'a, ƙa'idar wata ibada da haka mahallinsu ba guda ba ne ina fata mun gane abinda suke wato manufar zantuka ba iri ba ne. Eh, akwai hadisi da suke ba magana tsoratarwa akan wasu laifuffuka kaza da kaza a ce wanda ya kaza ba ba ni ba shi wanda ya kaza kaza to so ake a nuna maka nauyin laifin dan ka guje mishi wannan kuma bayanin shari'ar da Allah ya saukar ne manzo Allah yana bayanin abin da Allah ya daura mishi na cewa ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim bayanin nan mala albani a cikin manzila eh, binnan eh, littafin nan kankani <clears throat> manzatu suna fil islam ya ce bayanin iri biyu ne akwai bayanu tilawa da kuma bayanu ma'anar tilawa bayanin ya za a karanta alkur'ani da kuma bayanin ma'anar abin da ake karantawa to shi ne fassarar da manzo Allah yake kenan anan Allah ya ce kar ku kusanci matanku alhalin kuna itikafi a masallatai yanzu aka ɗauki wannan itilakin lafazin to duk abin da ya amsa sunan masallaci ya halasta ya itikafi a cikin shi kenan to wanda suka yi kaidi sai juma'a ta ya suka yanka wannan kaidin su suka ba kansu fatawa bari su yi kaidin cewa sai na juma'a musamman ga wanda zai yi sallar juma'a a cikin tsakankanin waɗannan kwanakin don kada juma'a ta faɗi gare shi wannan duka maganin malamai ne daga cikin tabi'ai ko na sama da su sabai ko na ƙasa da su shi manzo Allah ya yi da magana shi kenan bayan ya faɗa sai a ce a ah, shi tashi a mata tawili dan me yasa su ba za a wata su tawili ba abin da imamu tahawi yake faɗa abin nan ibnu abil izki ne yake faɗa a cikin sharh tahawi ya cewa idan aka samu wata magana ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi ita wannan magana ita kamata a buga ta da bango ai watsi da ita ko kuma a mata tawili kada yi tawilin magana manzo Allah sallallahu alaihi a barta a zahirin lafazanta karkashin haka ya kasance mu malaman mu suke bada wannan fatawar akan ainihin wato zahirin doran nassin wannan hadisi cewa itikafi a masallatan da ba uku din nan ba ba daidai bane yana daga cikin shi ma launin ne wa itikafin nabi sallallahu alaihi wasallam launin akhar amma kamar yadda na faɗi har a ranar jama'a wannan fa mas'ala ce fiqhiyya ba abin rigima bace mas'ala ce fiqhiyya idan wani shi kuma a nashi fiqhun ba san zuciya yake ba iyakar ikhlasin fatawarsa kenan a matsayin shi na malami ko iya karfata wadda wani malamin da ya da shi ya gaya mashi kenan matsayin shi na mai sauraron wani malami kada ya zama dalilin aibata juna da fada da rikici da tashin hankali duk wannan kuma ya saba wa ka'ida addinin Allah a takeice malai ya ci gaba da cewa al-madhkurayni waɗannan da aka ambata guda biyu musamman na ibnu abi shayba da musamman na razzaq wal muhalla ta ibnu hazm kenan wa ghayrihima da wasunsu walaysa fi zalika ma yasihu al-ihtijaj bihi siwa qawlihi ta'ala babu wani abu da zai zama hujja ingantacciya in banda faɗin Allah da ya ce wa antum na fil masajidi wa hadha hadithu as-sahihu da shi da wannan hadisin su kadai ne suka tabbata hujja wal ayatu amma wannan ayat ta zo ne a bude wal hadisu khas hadisin ya rage mata faɗi. wa muqtadal usuli qa'ida usuli ta hukunta an yuhmal al amu ala al khas a ɗauki wannan hadisi mai mai a fassara ayan nan mai faɗi wa alaihi ƙarƙashin haka fal hadithu mukhassisun lil ayati wannan hadisin ya rage faɗin ayar wa mubayyinul laha kuma ya bayyana ma'anan masajidu da aka ce dama jam'i daga uku yake farawa ko to waɗannan masajidin su ake nufi yanzu anan al na jikin al masjidu ba istigraqul jinsi bane kenan al ce lil ahad masallatan nan da annabi ya ambata a hadisin can su ake nufi ina fata mun gani wa alaihi yadullu kalamu huzaifata wa hadithuhu maganan huzaifa da hadisin sa abinda suke nuna nunawa kenan wal atharu fi zalika mukhtalifa aidan abubuwan da aka ciro daga sahabbai da tabi'ai da sauransu suna nan da yawa daban-daban game da wannan wani ya ce sai masallaci kaza wani ya ce sai masallacin gari wani ya ce sai masallacin sarkin gari wani ya ce sai inda akwai wurin zagayawa wani ya ce sai inda kaza duk sun dai ta faɗa maganganu ya ce suna nan daban-daban wal aula al akhadhu ma wafaqa al haditha minha abin da ya fi dacewa a ɗauki abin da ya dace da hadisi daga cikin su waɗannan maganganun ka qauli sa'id ibn al musayyib kamar yadda sa'id dan musayyib yace la atikafa illa fi masjidin nabiyyi kaga daga cikin sharrin saba wa gaskiya sai mutum ya yana yin karya don kare ta akwai waɗanda suke faɗan cewa a yi ta gafi a ko'ina sai su ce wai saboda fatawar ba wanda ya bada ta sai albani ko albani na surbi ko kuma su ce ma albani mala awal namu Allah ya gafarta musu gaba da to ga shi sai dan musa me yace babu itikafi sai a masallacin annabi su ne guda uku nan na madina shine masallacin manzo Allah sallallahu alaihi na makka shine masallacin annabi Ibrahim da ya kafa kenan ko wa idh yarfa Ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il masallacin annabawa ne shi ma haka na baitul maqdis shine masallacin su zakariya da yahaya da isa da sauran waɗannan annabawa da ka kamar ka ce a kaikaice sai da dan musaibi ya bada fatawa da wannan hadisin sai ya faɗa ya ambaci lafazin masallacin da cewa masallacin annabi akhrajahu ibn abi shayba wabnu ibn hazm sanadin sahihin anhu ibn abi shayba ya fitar da shi ainihin da shi da ibn hazm da isnadi ingantacce daga ainihin wato a shi sayyid da musaidin thumma ra'aytu az-zahabiyya في قد روى الحديث في سير أعلام النبلة من طريق محمود بن آدم المروزي حدثنا سفيان به مرفوعا وقال إتسان الناقى أينهم الإمام الذهبي يروي أصل حديث النو حديث دعيك مغانا حديث الباب ta hanyar wannan isnadi zuwa ga ainihin sufiyanu marfu'an bihi wa qala sahihun gharibun alim yace hadisi ne ingantacce wanda yake mai hanya ɗaya da isnadi wanda yake da uluwi wanda yake da ainihin karancin mazaje sai ya kawo maganganu da dama dai waɗanda suke ta'alikat ne da kuma mai da martani ga wasu da suke kokarin lalata hadisin da kawo mashi matsala ya yi maganganu ga sunan dogayen maganganu sai yan uwa su koma su karanta su tun daga shafi na zuwa da shida kusan shafuka tara kenan yace yana wannan karatun malam albani kenan shagogor mai ta. Allah ya gafarta mishi za mu saurara anan insha Allah saboda ainihin wato a ƙurewar lokaci akwai littafi da ainihin a su Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asai suka yi su ɗaliban Malam Albani shine Al-Insaf fi ahkami da itikaf banda shi ma ko su littafai waɗanda na suna ɗauko su a sama ɗan nan ban samu halin shiga ba ne amma suna nan in Allah ya da dama a gaba za mu nuna mutane su wannan kaman gashi yanzu anan photocopy ne ma na littafin al-insaf din fi ahkami al-itikaf na malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid asari littafi ne kankani mai fa'ida kwarai game da hukunce-hukuncen itikafi da ka'idojinsa shi ma yi karatu akan wannan mas'ala ya kawo maganganun ya tabbatar da abubuwan da suke lalata itikafi da wanda suke ainihin rage mishi falala da waɗanda suke kaza da mawani'u da kaza da kaza littafi ne dai kankani wanda yake yana da fa'ida kware insha Allah a same shi a photocopy sai a karanta gashi bai da yawa shafi ainihin 48 ne insha Allah alaikum salam a'a ba dole sai cikin Ramadan ba gashi manzo Allah ya a cikin Shawwal zaka iya koda ba a ramadana bane idan ka je wurin makka ko madina ko baitul maqdis ko da ba ramadana bane zaka iya yi amma dai sharadi ya zama akwai azumi a bakinka insha Allah sannan na ramadana ya fi falala fiye da na wajen ramadana kamar yadda azumin ramadana ya fi falala da shi da kiyamu lailar ramadana fiye da na wajen ramadana za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kimu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته